masu cewa a lallaba biya hankali ba za mu lallaba ba ɗari biyu da tamanin za mu tafi mun yi full light haka za mu shiga kwana. Wurin gaya miki kan nan nawa akwai chemistry a cikin su sosai. Are you sure? Fantastic. Prince Production. Prince Production. wai dan muna waka da hausa suke kin su ba mu visa amma sun manta da cewa Allah ne ke bada dama in Allah ya yi maka baiwa sakon ka zai bita ko babu visa duka yare yana da ruhi buya za ku hana shi ya girma in an haɗa hausa da turanci yare ɗaya ne karko musa idan kai zaki da kowanne ashe zunubi za a baka da kowane harshe kai magana da kowanne za a jika dan idan aka fassara hausa har a na maza su fahimta Hausa vibes daga nan arewa mun zo mun yi full light ba mai tarewa yaro mun ce hi duka sai ku ce you are welcome sounds nice wani sauti mai sa ciwo Hausa vibes Hausa Hausa Hausa Hausa vibes Hausa Hausa Hausa Hausa vibes Hausa Hausa, Hausa, Hausa vibes, Hausa, Hausa, Hausa. Ni fulata ne. In faɗa za ku gane. Mi habdi mi dace sare, mi dana ki har wata ki na To mi umma ki min e bimbi, mi fudda windu ki kuɗe mabbe. Ben da ki ne, to ni dan Musa mai. A arewa muna da waka ku duba irin su Musa Akila. mi kasa so kasa galiri lyrical mayu mun fi arena. Hausa vibe all over international muke cire murya To yanzu kan mun cire kunya in ba ku son waka Hausa ku koma Hausa vibes daga nan arewa mun zo mun yi full life ba mai tarewa yaro mun ce hi duka sai ku ce you are welcome sounds nice wani sauti mai sa Hausa, Hausa, Hausa, Hausa vibes, Hausa, Hausa, Hausa, Hausa vibes, Hausa, Hausa, Hausa, Hausa vibes, Hausa, Hausa, Hausa, Hausa vibes, Hausa, Hausa, Hausa, Hausa vibes, Hausa, Hausa, Hausa. It's Prince of the Mix.